kuma wai ana faɗan wannan abu don mu ji mu ji daɗi ba abin nan ba abin da ake so mutum ya yi ya yi koyi ya yi koyi ko an ce yin tisha kuwa bil kirai falawu wato koyi da kamanni da bayan Allah shi kansa rabo ne to da haka ya kamata dukkan mu koyi ko da ba za mu iya zama irin su ba to mu yi kokari mu kwatanta irin abin da suka yi mun gani abin da duk ya sa wato walamu shi radiyallahu ta'ala mai son mana da kuka shine na farko wato takama da alqur'ani rike alqur'ani karanta shi karantar da shi haddace shi haddatar da shi tun daga kan yaya jikoki ruwa da suka haddace alqur'ani aka kuma al'ummar manzo yau in ka mutanen da suka a kiyasi a kiyasi in kace sama da mutane dubu ɗari kaza sun haddace alqur'ani daga makarantun shugaba su man ba ka yi dariya ba wannan fara gaya ba kiyasi ne ba za su yi ba in ka ce mutane da suka da ci alƙur'ani a makarantunsa kullum duk shekara za ka ga iya bauchi a ce baka dubu biyu wani gari dubu kaza wani gari dubu kaza to sai ka ga ana neman dubun na ruwa har a kai miliyan wanda duk waɗanda Allah ya yi arzikin sun samu alƙur'ani ne ta sanadiyyarsa sannan kuma abu na biyu rike wanzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai abu da ku rike masoya manzan Allah sallallahu alaihi tun da kai su wala ku shi tijani da kuma ado da irin sun wala ku shi rabbi ta'ala an ku kai ma sai ku kokari ka zaman to ka rike irin wannan tafarki da suka rike ka rayu akan abin da suka rayu to insha Allah Allah ba zai walakanta ka ba zai zaman to ka biyo bayan su insha Allah da kyautatawa da haka Allah ya ja mana kwanansa Allah ya ƙara musu lafiya barka manzala sallallahu za mu gabatar da shek tubiri insha Allah tabaraka wa ta'ala zai gabatar mana da abin da ya zo da shi insha Allah na san wannan kirkin akwai abubuwa da yawa ta zubo to amma ala insha Allah zai gabatar mana da abin da ya zo da shi sannan kuma shu Muhammad Nasir akwai shi ban Allah ya da sakon da ne mintuna بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمر والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبلاد العظيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قد نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله السالكين بصدقهم ويعذب المنافقين ان شاء او يتوب عليهم ان الله كان غفورا رحيما. آه، جماعه السلام عليكم ورحمه الله. wannan zama aka shirya shi domin bayyana ma ɗan uwa wasu ɓangarori na jihadin maulana shafahar lisanin تحكم الشريعة والحقيقة في جميع مراتبها شيخ دهره وقريب عصره في علمي الشريعة والحقيقة عند وانت زي بياني تحولنا البحر الرجال المتلاقى دول دي حرجن سيئي مريسا يكتبه سبودا تكيان تكتبه إذا رأيت الحمد رأيت نعيما وملكا كبيرا Allah ya ba shi abubuwa masu ban mamaki wanda ya shiga cikin tarihi a duniya cikin daidaikun mutanen da Allah ya keɓance su da wasu kasadis wanda ba a samu ba kafin su. Mun gode ma Allah da Allah ya saka mu muridan shi ne. gode ma Allah da Allah ya sa muka yi zamani ne da shi mun gode ma Allah da muka zauna muka kalli shi ya kalle mu ya mana addu'a wallahi za mu rubuta a tarihin mu yana daga cikin sa'adar rayuwar shi ne mun rayu zamani ne da shafatin radiyallahu anhu dama shehu ibrahim kunyas ya gama magana shehu da ya ce tufitu sihabi fi tariki anaha wa kulluhu bil jazbi nala munaha ولم يكن للأقطاب قبلي مثل ما نزل العبد من فيد يروق سناها وأشكر ربي ليس سري حاكرا وأسكر أكباتي أنيل فناها وذا كله من حب أحمد السيد بسبب له الحمد وحسن لواء شو إبراهيم يجب أن أوكي من an ɗauke wa muridaina na an ba ni dama na ɗauke wa muridai duk wahalar da ake samu a hanyar tafiya an ɗauke an ba ni wannan na ɗauke wa duk muridai duk wani muridi na bil jazbi da jazban nan na soyayyar manzon Allah na da muna a yadda ya samu burinsa a hadara ta sulu bayan ya yi jazban ya yi suluki ya samu abin da ake so ba ya ce kuma wa lam yakun lil aqwa bi ya bistu man da na kuma kudubai da yawa sun zo amma abin da aka ba wannan bawan ko kudubai ba su samu irin wannan ba ce wa za kullu min kubbi amali sayyidi wannan dukka saboda san annabi muhammadu. sai ya ce wa ashkuru rabbi ina gode ma Allah laisa sirriya akiran sirri na ba bakarara ne. wa asgaru atbadi karamin muridina Unila fana'a yayi fana'i a adaran da waliyai suka yi fana'i ya ce wa za kullu gobe da fi a wannan duka saboda san annabi ne bisar jalla bisar dila kul amdaha saboda yabon da nake kwarara a nan ne nake tunawa da wasu maganganu na wani bawan Allah da ake kiran dakta dakta sani rijiyar da ya yi wasu maganganu na rashin sani kuma sau da yawa da wanda bai san abu ba ya yi shiru da ya huta idan ba ka san abu ba kai shiru sai ka tona ma kanka sai ka kunyata kanka in kai magana sai ka sai ka tona ma kanka sai ka kunyata kanka amma da ka yi shiru da ka huta sai zo yayi magana sai aka ga kawai maganganu ne irin na hamajiya da asabiya magana ne wanda ya yi nisa da maganar da malamai suke yi wanda abin mamaki ne ce dakta mikiriri a gurinsu a gurinsu wanda ya kai abun faɗawa amma kuma sai gashi ya zo yana kakkarya lahajin larabci ta yadda ba ka aka saukar da larabcin ba yana saka ta'assubanci don har yana cewa wai shi na shi ibrahim radiyallahu yana ikirarin daga cikin rubutu na sai na ce yana kirarin wasu darajoji da falaloli yana da cutar san girma wanda idan ka je ka duba baitocin shehu irin yadda yake tawazu yanzu duk wannan da ya ƙara safata sai ya ce wa za kulluhu min hubbi ahmad sayyid ni fa ban iya san annabi ne ya bani a can da ya ce وصول جميع الماسكين بحبلها تحققه من لم يكذب بربها وجوبي فيافز بالمعارف لم ترب har zuwa wajen da yake cewa بفضل إله الناس جل جلاله وحب رسول الله طاعة نبيه wannan duk Allah ya bani saboda sunnan zan Allah da falalan Allah إن خطوه للأنام سعادة فلم يشك يوما مر أني وخطيا وما قلت izini, دون إذن وإنني لأكتم سرا لا يباه لغيري لو da haka irin مدنن waɗanda suke maganganu sai sun yi maganganu ake gane hakikalin su wanda za mu zo mu biyo ta kansa kar ya zaci ya ina ko ya kai labari za mu zo mu biyo ta kansa mu kai da miri har mu nuna wa mutane wai shin da gaske wannan malamin ya kai ma a saka shi a mizani ilimi a kan rubutunsa a auna ta a mizani ilimi wallahi ba malami ba wallahi ba malami ba ɗan cika waki ne so mulana sheikh radiyallahu anhu sheikh zahir a wato shi shafsiya ce tilo da Allah ya mata baiwa da yawa auniya ce ta ilimi Abin da Allah ya bashi ya shige gwargwadon abinda ɗan adam juhudinsa da iktisabinsa zai kashi sai dai al'inayar rabbaniya na mun san al'inayar rabbaniya shine kawai wani kulawa ne daga Allah kawai amma ɗan adam ba zai iya ba Sabida abubuwa ne wanda idan ka bibiyi idan ka ya taso da kuma rayuwansa da kuma karatunsa da kuma yadda ya karatu da shehu Ibrahim radiyallahu da yadda abubuwa suke za ka ga wasu abubuwa ne masu ban mamaki ko ba a ce maka komai ba aka kira maka gwagwarmayar da shi ne ya yi ya yi gwagwarmaya da wane wane ya yi gwagwarmaya da wane wane ya yi gwagwarmaya da wane wane ya yi gwagwarmaya da wane wane ya yi gwagwarmaya da wane wane amma dukkan su ina suke yau sun shige masa sahaba shi kuma yana nan yana raye Allah ubangiji yana sanya idaniyansa da data mahaddata Qur'ani da za su zauna su ta sallama ginin Allah ko kallon ginin Allah yawa da kuma yadda Allah ya sanya idaniyansa da data mahaddata Qur'ani wanda idan suka zo za su karanta miji Qur'ani ko da yaushe yana cikin nishadi da kusanci da ubangiji babu abin da kai wannan duk lokacin da na kalli shehi ina ganin abubuwa da yawa amma kuma da akwai irin wato zuciyarsa yadda ta tafi da irin abubuwan da yake gani amma maulana shekar radiyallahu anhu wallahi billahi alazim la ilaha illa hu duk wanda ya rayu da shehi ya kashe shehi ya mu'amalanci shehi amma bai gane shehi waliyi ba ne kuma bai sallama ma shehi ba to ɗayan biyu ne ko hasada ko kuma Allah ya rika zuci ɗayan biyu ne amma idan dai ka rayu da shehi ka san shehi sannan kuma kake ganin shehi a munan kallo to ka tabi kayi asara saboda alƙur'ani ne a gurin shehu tijjani ne a gurin shehu ibrahim ne a gurin waliyan nan ne gaba ɗayan su manya-manyan shugunan nan namu wanda mafi yawa sun yi wa Fati sun bar manya-manyan ayyuka shehu ya ɗauka a lara a bajihi yake isar da wannan aikin kuma har zuwa yanzu ana jifan jifan bata iso shi ba har zuwa yanzu ana zagin bai ma san ana yi ba kuma har zuwa ya shehi zuciyarsa yana cike da buri da fata da yawa akan dariƙar tijjaniya da muridai shehu har a yau idan ka je aka bude ka zuce shi sabuwa in za ka ganta yasa Allah ya ce numini da rijalun